cikin shashshekar kuka ta bata amsa da cewa yaro na yaro na mutuwa zai yi idan ban bashi yatta ba ganyen shuka da shi ne zai iya warkar da shi cikin tausasawa hawa ta ce ayya aikuwa akwai shi a cikin killatacciyar fadama ƙauyen nan matar ta ce ai ba yadda zan yi na shiga fadama domin ni aljana ce gabar hawa ne ya yi mummunar faduwa tsoro ne ya mamaye ta cikin zuciyarta take cewa na shiga uku ni hawa yau kuma na taro abin da ya fi ƙarfi na aljanu waɗannan masu ƙarfin shiri da shan kwalwar mutum yau gani ga ɗaya daga ciki me zan yi yanzu idan na ce zan gudu rarrafe nake kafin na yi wani yunƙuri za ta kama ni ganin yadda jikin hawa ke rawa janin ta fahimci ta tsorata ni kar ki damu ba zan cutar da ke ba za ki iya tafiyar ki ki kyale ni a ci gaba da kukar mutuwar da ke tunkaro ni ta ɗana kuwa juyawa ta yi ta yi tafiyanta sai dai ba gidanta ta nufa ba wannan fadaman mai tsaro na ƙauyen ta nufa kurin da ɗan adam ne kawai zai iya shiga gurin idan har aljani ya yi kuskuren shiga to fa ba zai fito da rai ba ɗan fadama ce da mutanen garin suka gada daga kakanninsu mai cike da tsaro na tsafi hawa tana so ta taimaka wa wannan aljanar don ita ɗaya ce ta taɓa yi mata magana ba tare da nuna mata kyama ba cikin sanda da kulawa ta yi nasarar ɗibo ganyen cikin kuka mai haɗe da farin ciki aljanar take yi ma hawa godiya ta amshi ganyen da ɗan gudunta don ta ba ɗanta. lokaci na farko da hawa ta fara jin wani mummunan ciwon ciki ya turnike ta da alama lokaci ne ya yi haihuwa har awanni masu yawa suka shuɗe hawa na cikin wannan halin har lokacin da aljanar ta tardo ta na zo ne in maki godiya ta dalilin kiɗana ya samu lafiya faɗa min duk abin da zan yi miki ni kuma zan yi miki tsayawa ta yi da maganarta sakamakon an kara da ta yi da halin da hawawu ke ciki wayo cikina da alama yaro na ne ke zuwa aljanar ta fahimci haihuwa ce za ta yi a nan ta fara ƙoƙarin taimaka mata bayan wani lokaci kaɗan ta haifi 'yar ta mace aljanar ta rike 'yar tana murmushi tare da sanar da hawa abin da ta haifa murmushi da hawayen farin ciki ne suka kwace wa hawa kuga aljanar ta sa ta yanke cibiyar yarinyar sannan ta naɗe ta da zani ina roƙonki da ki kula min da ya ki riƙe min ita ki ƙawata ta da kyau kamar naki ba na son ta wulaƙanta kamar yadda na wulaƙanta ina son ki saka mata suna jina ma'ana aljana da yarenmu sai yanzu aljanar ta fahimci kalar kalaman da hawa take alama ce ta mutumin da ƙarshen sai zo domin ba ta karasa faɗin abin da take son cewa ba rai ya yi halinsa aljanan ɗaukan jinjira jina ta yi zuwa gidanta kafin daga baya ta je ta binne gawar Hauwa. daga ina kike da ɗan adam kin san haɗarin da ke tattare da kawo ta nan da kika yi cewan mijin aljanar bayan ganin jina da ya yi 'yar matan nan ne da ta ce ci ɗanmu bayan ta haife ta ne ta mutu kuma ta bani amanar yarta ni kuma na ɗauka amma kin sani sarai cewa sauran danginmu ba za su karbi ɗan adam ba a cikin mu kuma za mu fuskanci babban hukunci idan suka gano hakan sanin mijinta na da gaskiya yasa bata ƙara cewa komai ba don ta san ta ɗauki alkawari kuma dolinta ta cika shi tuna alkawarin za ta mayar mata da ya kyakkyawa ya zo mata sai dai tuni jina mai kyau ce don tsabar kyau ita ma kamar aljanu take jina girma take a hankali a cikin waɗannan halittu sai dai tana ganin tsana a gurin sauran aljanu duk da su marikanta suna ƙaunarta sosai suna jin ta tamkar 'yar cikinsu kuma suna kare ta da duk wani sharrin aljani da yake son cutar da ita tana samun kulawa haka daga wajen ɗan uwanta dan marikanta wanda mahaifiyarta ta ce ta mai suna Fali. Fali yana matukar son Jina don a kullum sai ya yi fada da 'yan uwansa aljanu idan suka ce za su taɓa Jina. son da yake nuna ma jina ya yi tsananin da har iyayensa sun sanar da shi illan yin hakan don babu aure tsakanin dan adam da aljanu kuma hukunci mai tsanani ga duk wanda ya kokarin taka wannan dokar a duniyar aljanu amma ina shi fali bai san wannan ba don tuni har ya ga jina ta zama matar shi kuma ita ma haka sosai take son shi wata rana fali ya ɗauki jina zuwa wani keɓantaccen wuri wanda wannan gurin ya kasance aljanu waɗanda suka kasance masoya suke alkawarin zama tare na har abada a tsakaninsu a lokacin Yusuf Fali na da shekaru 18 ita kuma Jina na da shekara 16. Jina kin shirya zama da ni, zama da ni har abada, cewar Fali rike da hannun Jina suna masu kallon juna. Sosai ma ina kaunar ka kuma zan kasance da ko da yaushe a tare da kai ta bashi amsa cikin farin ciki. Wata 'yar karamar wuka Fali ya dauko tare da yanka babban yatsar shi. Ita ma haka Jina ta yi. Sannan suka haɗa yankakkun yatsun nasu guda biyu inda jinin nasu ya gauraya. Bayan sun yi hakan sannan Fali ya dauko wata ƙwarya mai ɗauke da koren ruwa. Ya fara fara sha sannan ya ba jina ita ma ta sha jina cire zanin da ke ɗaure a ƙugunta ta yi sannan ta ƙara cire wanda yake ɗaure a ƙirjinta kwantawa ta yi akan wani jan kyalle da ke shimfiɗa a gurin bayan wani ɗan lokaci sai ga wani maciji ya bayyana a hannun shi sakin wannan macijin yayi yana ta bin jikin jina ita kuwa ko a jikinta don ta san wannan yana daga cikin siddabarin alkawarin nasu kuma daman ta iya sarrafa dabbobi kamar sauran aljanu kuma kasancewar kyawun da ke gare ta irin na aljanu yasa tana iya yin wasu abubuwa sosai wanda cikakken dan mutum ba zai iya yi ba macijin ya ɓace bayan wasu 'yan lokuta bayan wannan cikin farin ciki fali suka raya wannan rana kamar yadda kowanne masoyi yake yi idan sun zo nuna alkawarin soyayyarsu bayan 'yan lokuta kaɗan waje kuwa sama ta yi mugun baki wanda hakan na nuna ba alkhairi a yau eh babu alkhairi don saduwar mutum da aljani baya haifar da abu mai kyau lokacin da suka zo tafiya gida jina da fale sun lura da canzawar yanayin garin su kuwa ko a jikinsu don yau ta kasance musu ranar farin cikin da ba za su taba mantawa da ita ba. Fali ɗaukan jina ya yi suka nufi gida. Tun daga nesa suke jiyo kukan mahaifiyar Fali wato uwar rikon jina. Fali ajiye jina ya yi suka nufi ɗakin mahaifiyar tasu. Mahaifiyar karasowa ta yi wajen Fali ta sakar masa wani masifaffen mari. Fali dafe kuncinsa ya yi kafin ya ɗago ya kalli mahaifiyarsa cike da mamaki. Mama, me ya faru? Me na kika mare ni? Fali ya tambayi mahaifiyar tashi cike da mamaki. Me ya faru mama? ita ma jina ta sake jehowar tambaya cikin mamaki ba ku ga yadda sama ta yi ba ne ko ba ku ji kukan dabbobi ba ne ku a ganin ku lafiya a wannan lokacin mahaifinku baya gida kallon juna fali da jina suka yi don su har yanzu ba su fahimci komai ba ke jina tuntuni na faɗa miki mahaifiyarki ta mutu kuma mahaifiyarki mutum ce kuma ke ma mutum ce mu kuwa jinsin aljanu ne kuma akwai bambanci tsakanin duniyarmu da naku wanda dole wata rana zaki nemi ki zama uwa ki aure ki aihu kuma hakan zai faru ne kawai idan kin auri mutum dan uwanki sai da na faɗa miki kar ki kuskura wata alaka ta haɗa ki da aljani inda mahaifiyar take magana zaka fahimci ranta ya matuƙar ɓaci ni ni cike da in ina jina ta fara ƙoƙarin ta kare kanta amma sai ta sunkuyar da kai saboda kunya mamakin san muna son junanmu kuma kai kuma ka rufe min baki ai komai ma ka ne idan ba sakarci ba me ya kai ka alkawari da ita to ku sani abin da kuka yi babu wanda bai samu labari ba dan yanzu haka mahaifinku ya je amsa kira dama dangi sun jima suna so su ga bayan jina yanzu kuwa ta sanadin abin da kuka yi kun ba su hujjar kwaharara da za su batar da jina gashi ban san me za su yi muku ba tsoro ne ya cika fuskokin matasan dan jina har ta fara zubar da kwallon Fali ne yake riko hannunta don tabbatar mata da ba abin da zai same su. A take mahaifiyarsu ta fara haɗa kayan jina don ba ta son wani abu ya samu jina don ba za ta yafe makanta ba. Na rashin cika alkawarin da ta ɗauka wa mahaifiyar jina kuka jina ta fara. Rabuwa da waɗanda take tunanin sun zama mata 'yan uwa abu ne mai ciwo gare su. Mafi ciwon ma shine raba ta da abin ƙaunar ta fali wanda tun tasowarta shine abokin rayuwarta kuma ɗan uwanta gashi yanzu har sun yi alkawari zama na har abada tare shi kuma fali ya faɗa duniyan tunani don hankalinsa ya gushe ya kasa gane abin da ya kamata ya yi kukan da ya ci ƙarfin jina ne ya dawo da shi hankalinsa rungume ta yi sosai sannan ya raɗa mata a kunne ina son ki jina ina miki son da ba zan iya raguwa da ke ba son da ba zan iya samun madadin ki ba za su raba mu amma na miki alkawarin zan samu mana hanyar da za mu zauna har abada mun riga mun yi alkawarin zama na har abada kada ki taɓa mantawa da hakan jina ke tawa ce kuma tawa ni kaɗai eh ni taka ce fali taka har abada Ki min alkawarin ba za ki taɓa mantawa da ni ba na yi maka alkawarin ba zan taɓa mantawa da kai ba ko da kuwa na so haka mahaifiyarsu ce ta raba su da sauri ta finciki jina ta yi sama da ita fali ya yi ƙoƙarin ya bi su amma mahaifinsa da ke shigowa ya yi sauri ya riƙe shi ya kamata ka bar ta ta tafi fali idan ba haka ba za su kashe ta yanzu ka je ka dakatar da alkawarin da kuka yi kafin awanni ashirin da hudu abin ba zai yi kyau ba shiru fali ya yi bai ba mahaifin nasa amsa ba mahaifin ya dafa shi ya ce kana ji na fali kai sauri ka je yanzu juyawa ya yi ya tafi mahaifin nashi na tunanin ya tafi ya dakatar da alkawarin nasu ne sai dai shi a zuciyarsa ya kudura cewa jina ta shi ce ta har abada ba zai taɓa rabuwa da ita ba alkawarin da ya yi mata kenan kuma ya san ita ma ba za ta taba mantawa da shi ba kuma dole ya nemo ta duk inda mahaifiyarsa ta kai ta to me zai sa ya je ya dakatar da alkawarin nasu ina wani masifaffen ihu ya sake wanda ya yi sanadiyar tarwatsewar manyan itacen da ke kusa da shi a bangaren su jina kuwa wani nauyin bacci ne aljanar ta saka jina a ciki nisa sosai ta yi da jina kafin ta kawo ta bakin wani ƙauye wani siddabaru ta yi wa jina wanda zai sa ta manta da duk rayuwar da ta yi a baya ta cire wa jina duk wani ƙarfin da ke gare ta na iya sarrafa wasu abubuwa kamar yadda aljanu suke yi har ƙarfin da ke ga jina na ganin aljanu shi ma ta cire mata wanda in ba shi aljanin ya so ta ganshi ba ba za ta gan shi ba jina ta dawo kamar kowanne mutum kuma, kuma ko ba komai za ta koma ta yi rayuwa a cikin yan uwanta bil'adam jina ta manta da fali ta manta da alkawarin da suka yi ta manta da ita matar aljani ce yau kuma nan za mu dakata a cikin wannan shiri namu kada ku manta wannan shirye shiri na biyu ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun